Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Kuma shirin namu na yau zai mayar da hankali ne kan rashin jituwa da ke faruwa tsakanin gwamnoni a Najeriya da kuma bangaren sarakuna wanda har ta kai wasu jihohin na rushe masarautu suna kuma kirkirar sababbi. Sai ku biyo mu. To madalla. kamar yadda aka ce da farko shirin namu na yau zai mayar da hankali ne kan rashin jituwa da ke faruwa tsakanin gwamnoni a najeriya da kuma bangaren sarakuna a yan shekarun nan dai an samu irin wannan takun saka a jihohi irin su kano da sokoto da adamawa da katsina da wasu sassa na arewacin Najeriya inda masana tarihi da al'adu ke kallon al'amarin a matsayin barazana ga tsarin sarauta mai dogon tarihi suke tofa albarkacin bakinsu. A cikin shirin namu na yau za ku ji yadda masana tarihi da makusantan fada da kuma sarakan da rigimar gwamnonin ta shafa suke tofa albarkacin bakinsu a kai da kuma irin kallon da suke ko kuma hasashen da suke buskar da lallan takun sakar da kuma hanyoyin da za a iya bi don warware su. Farfesa Tijjani Muhammad Naniya sanannen masanin tarihi ne a Najeriya. kuma a zantawarsa da wakilinmu na Kano Abubakar Abdulkadir Dan Gambo ya zayyana abubuwan da yake gani su ne dalilan na samun wannan matsala tsakanin 'yan siyasa da sarakuna musamman ma arewacin Najeriya. A inda ake samun rigimar nan shine bangaren da aka yi jihadi na Usman Danfobi. Wato wannan ya faru ne ni a tunanina na farko dai muna da matsala a fahimtar sanin kanmu da kanmu da kuma me makoman to wannan ne dalili na farko wannan kasa wannan yanki da ake cewa daular sokoto ai kasashen sarakunan hausa ne irin su kano katsina zazzau daura zamfara dalili na biyu shi ne dalili na siyasa wai daga lokacin da ɗan siyasa aka zaɓe shi mulki ya san fa shekara hudu zai ko shekara takwas musamman in ba ɗan majalisa ba ne ba zai huce ko shugaban ƙasa shekara takwas ne iyakacinsa gwamna shekara takwas ne iyakacinsa amma sai ya mance da cewa misali kano ta fi shekara dubu wai sai kama wani tsari wanda zai wargaza tarihi da al'adu na wannan shekara dubu kai sabi akwai adalci a wannan kan buri na wanis yana son ya yi sarauta wai yana ganin gwamna ko an zaɓe shi a siyasa na sani sai ya amfani da shi wai a cire wani domin a kyawo shi to sarakuna ne yanzu waɗansu da damansu sun tashi da kan al'adun da suka ɗausa sa kai A nasa ɓangaren, Dr. Nasir Wada Khalil masani ne kan al'adu da tarihin masarautu ya ce a tasa mahangar laifin ba na sarakuna ba ne kuma ba na gwamnoni ba ne akwai waɗanda ke kitsa dukkan lamuran domin biyan bukatunsu. Wannan magana an shayinta. Wasu su ce laifin gwamnoni ne ko laifin shugabanni ne na siyasa kuma na soja. Wasu su ce a'a laifin sarakunan ne. Ah, kowa ana ba shi laifi a irin wannan to amma ni hmm. a guri na wato laifin ba na gulob ba ne ba na batir ba ne to daga na matsalar take na wayarin din ne duk fitina da ka gani mutane ne suke halata hmm. kuma tsari ne na rayuwa sannan rayuwa ce zo mu zauna zo mu saba hmm. an ce harshe da haƙori ma da Allah ya isa ta suna ɗan sabawa suna oh. samun saɓani wani ya tauna wani oh. ma dai ka san wanda ya fi shan wahala in an sami saɓana hmm. don haka wai don an ce an samu mushkila tsakanin gwamna da sarki ai duk mutane ne kuma babu wani wanda yake daga sama ya karɓi saƙon ya zo ya shugabanci da za ka ce Allah ne yake gaidin ɗinsa ba zai yi kuskure ba. Shi ma ɗan Adam. Ma'aiki ya rufe annabta da kansa ba za a sake sallallahu da haka dole mutum wani gwamnan zai kuskure wani sarkin zai kuskure wani zubin sulhin duk za su yi kuskure. Sarkin dawaki babba Alhaji Aminu babba dan Agudi ya ce dukkan wannan matsala na faruwa ne arewacin Najeriya inda ya ce nan ne ba a girmama sarakuna ba. Ya ce gwamna na da ikon cire sarki idan ya yi ba daidai ba, amma a yi taka tsantsa. Wato ya kamata mutane su sani, musamman mutanenmu na arewacin Najeriya, wanda duk wannan shakiyancin anan ake yi. duk gwamnoni da ka faɗa gaba ɗaya su 'yan arewa ne ba za ka ji ɗan kudu shugaban ƙasa na je na gan shi a gaban oba na ga yadda yi amma mu gwamna a nan wasu a cikinsu suna yin abin da bai daidai ba domin mu abin da muka dogara da shi abin da ya ɗan rage mana yanzu a arewacin najeriya shine wannan abin da muka gada na sarauta ya kamata gwamnonin su yi hattara yi tunani su sani gwamna fa shekara hudu ne ko takwas in ya kai to ya kamata irin wannan al'amari a dinga duba shi da hikima gwamna yana da iko ya cire ya yi wannan in sarkin ya yi ba daidai ba ai ba wanda aka ce ba su da iko sai abin da ya kamata in mutum ya yi rashin adalci To waɗannan matakai kamata a bi domin kawo ƙarshen rashin jituwar? Farfesa Tijjani Muhammad Naniya ya ce dole ne sarakuna su riƙe girmansu sannan 'yan siyasa su fahimci martabarsu. Na farko dai shi ne su sarakuna su gane matsayinsu. Duk matsalar da za ta shigo wani ɗan siyasa ya zo ba ruwansa shi uba ne ga jama'a bayan goyon bayan wata bayan jam'iyya. Shi uba ne ko bayan goyon bayan kowa yanda sarki a ya taɓa nuna. sarki albubu wanda zai karɓe shi har an ta yin bibiya idan za a yi zaɓe a je a ga inda sarki zai jefa kudansa an lura har ma alama ake mata zai je ya jefa amma duk zaɓen da aka yi aka je sai a ga kudu takardar zaɓen kun ya tura bai zaɓi kowa ba wannan kenan abu nawa abu abu abu kusan zami zance shine cewa na ƙarshe kada a sake yarda jama'a sun fito kada su sake yarda wani wanda ba ɗan nahiyar masarauta ba yau masauracin shi kamar yanzu yadda ake amfani da gwamnatin tarayya ake so a shigo da ita a ciwo waɗansu mutunci gwamnatin tarayya ba ta da na masarauta masarauta ba hurumin ta bane a tsarin mulkin shugaban kasa ba shi da iko da zai wata masarauta wani abu har ila yau sarkin dawaki babba alhaji aminu babba dan agudi wanda yana daga cikin waɗanda matakan 'yan siyasar suka shafa ya yi kira ga gwamnoni da su ji tsoron allah ina kira ga ɓangaren 'yan siyasa su ji tsoron allah kuma sani cewa wannan abu duka lokaci ne to gwamna nawa ne yanzu ba a nan ba tukuna kaga akwai shekaru ko akwai kabiru gaya a nan kano tukuna duk sun yi gwamnonin nan to yanzu in baka zauna da mutane lafiya ba ya za ka yi To duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI a madadin kowa da kowa musamman ma wakilinmu da Kano Abubakar Abdulkadir dan Gambo da sunan daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Abdullahi Isa ke cewa mu ci gaba da rike al'adunmu na gado sai an ji mu.